baza ƙarfi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanyar. Da rashin ta yi akan bar arha jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan filin. Salo Garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu Alhaji Adamu sarkin makerar garki Abuja akan sana'ar kera. Yau za mu ɗora daga inda muka tsaya. za mu je kamar mataki na ƙarshe na wannan zantawar wala da shin wacce irin riba ko kuma wannan sana'ar ta rike ku ba kwa shiga wani matsanancin yanayi na rayuwa irin wannan lokaci da ake shiga matsanancin yanayi na tattalin arziki a ƙasa. mu dai insha Allah akan wannan sana'a gaskiya ba mu shiga wani matsanancin kunci mai yawa in dai za mu fito nan Kowa ba ka da ko sisi a jiho daga gida sha Allah ka zo nan zuwa yamma in Allah da abin da za ka ci a gidanka ka sha ka ci kai suwa da yalanka sha Allah ba ka rasa nan yawa kuma wannan sana'a namu rani da damina ba za ka rasa ba da izinin Allah wannan wannan sana'a namu ana samu wato ma na abun da ma yake bada mamakin da yake kusan har yanzu ana amfani da fartanya wajen noma eh. kuma wanzamai dole sai da aska kuma eh. dole ne kullum ana hulɗa da su eh. wannan kuna jin saboda yawan bukatu na dole ne yake jawowa wannan sana'a take ta zuwa tana nasara to kwarai kuwa kwarai ai ko ga aikin gwamnati ma gwamnati ma dole tana hada da mu saboda yanayin in ka dubi yanayin cikin abuja akwai inda take yin ciyawa ko suna da suna da mashin na tsarin ciyawa ko itace na tsara wanda za a tsara sama to inji akwai su da inji amma injin nan ba zai aiki a wurin ba dole sai an zo an sai gata da an je an tsara wannan ican kuma dole za a sai fatanya ko a je a yi shukin fulawa ko a cire musu ciyawan da ke gidan ko kuma su sai langa-langa a yi fitikin hanya ga su dai da mashin da tractor da komai na fitiki da magani amma bai yiwuwa dole sun hada da sun zo nan duk shekara akalla da damina zuwa rani sai an sai langa-langa na sama da ko dubu daya ko dubu biyu ma nan wato fitiki kenan da ake sarin da ake fitike eh. still yanzu ma suna nan muna yin shi da rani muna tarawa da zaran damina ya zo ba sai ka tsaya ka buga ba sai ka dinga fitowa da kwana sayarwa suna aiki ko fatanya ko kayan noma ba sai lokacin noma ya za mu kera mu ajiye a'a muna kera tun da rani muna tarawa wato kila abubuwan da kuka rage su ne irin su takuba irin su masu irin su kibau eh. da sauran waɗannan makama eh to kaga kamar su takuba da masu da wasu kamar kayan fada haka ko na yaƙi mu a nan tun da kaga ba yaƙi yaƙi yanzu ba to ba mu cika yin shi ba ma yin wannan amma ba ba mu iya ba ne mu iya amma ba ma yin shi sai dai in za a yi nuna kayan al'adun gargajiya muna iya yin su mu zauna mu gyara su mu tafi da su mu nuna ma gwamnati mu ma ga sana'a mu muna iya ta akwai lokacin da gwamnati ta taba daukan mu nan ta kai mu old paragraph na abuja eh nan area 11 eh, ne ko ah, area 10 10 lokacin hamza abdullahi yawa ya eh, tsohon minista mun taba zuwa wurin muka je muka nuna al'adun gargajiyarmu mu ba da irin wannan ba da irin na fata a nan gurin yawa a nan gurin na zauna na kera lauje ne lauje mai kai biyu amma kota daya tsakiyanta da wuka bature ya tsaya ya ɗauki hoto na ba yana shan mamaki sai da sai ma wannan laujen da na kera a nan gurin na kera lafiyan na yanka na duk na hada shi yana kallo aka taba mun bayan na idan da wannan tashi ne wasan wuta wurin da wannan yaro nawa ana da muzin iya cewa yanzu kamar yadda za a gane irin tsadar kayan kuku da ake sayarwa kamar yanzu fartanya da ake noma da ita a ah, nawa take kaiwa kudin najeriya eh muna sai da ita 400 akwai magirbi kuma wanda muke sai da ita 800 dubu daya gatari muna iya sai da ta dubu daya na sara kamar babban gatari ga can kana ganin ta ganin su wanda ana iya sai da ta dubu daya akwai wanda ake sai da ta dubu biyu irin manyan gatari na faskare da ake a kasuwa tana kaiwa dubu biyu garma tana kaiwa dubu biyu akwai kayayyaki daidai da dama kowane da girman garma dinnan naira dubu biyu ne a kudin najeriya eh wancan garma mai bida wancan irin na zazzaga wannan muna sai da ita dubu biyu eh haka irin namu nan nan yan kasa muna sai da ita dubu biyu ko dubu ɗaya da ɗari biyar ba ku yi magana na gana kiyama daga nan eh ita ne ai oh ita ce wata eh, garma ita ne garma zage zage eh haka ita ce ta da jos eh haka yawa ta ita ne irin ta ne wancan na'am haka haka eh akwai kuma irin namun nan na na gwari nan eh muna sai da ita dubu biyu ko dubu ɗaya da ɗari biyar wannan ma ina kuma garmar shanu din nan da ake da shanu ke da eh garmar shanu saboda nan ba mu amfani da shanu shi yasa ba mu a kira ta nan amma da muna amfani da shanu nan za mu iya kira ta nan insha Allah ba mu amfani da shanu a nan shin kayayyakin ku duka kai da kuke sayarwa mutane ko kuma akwai masu tsari ne za su zo su kasuwa a'a nan mu muke sai da shi kuma muna kera to amma da yake kasan iyakan mu mu ne nan kawai makera a cikin garki village nan a duk area nan abuja nan nan garki mu ne kadai a nan sai wanda suke kauye kauyen nan to da yake kayan yana mana kaɗan ana zuwa mana shi daga kefi sai mu zo mu saya mu kara da eh, namu muna sayarwa a akwai a lokacin za zuwa sai fatanya 100 ko 200 ko 150 to babu sai dole sai mun abin muna kera kuma muna saya mu kara eh. a ƙarshe gaba ɗaya wala don me kuke so ga gwamnati ta yi muku don ba wai bunƙasa sana'ar nan ba saboda sana'a ce ta gadon gado ko ba mu komai ba kuna nan amma shin kuna buƙatar gwamnati ta shigo da haɗa kai da ku don wannan sana'a watakila kayayyakin naku ma rika ma fitar da kasashen ƙetare ana sayar to um, yalla mai yanzu gwamnatin tarayya muna roƙonta ta taimaka mana da kayan da za mu yi sana'a da shi na zamani wanda za a ci gaba akan wannan sana'a namu na kira abinda muke bukatan gwamnati ke ta aga mana da shi kenan kaga da ta aga zamanin shi kaga ba za a samu ah, matsaloli game da yara ma za su koyi kira ba yanzu kaga ba kowane yaro zai tashi yara yanzu a nan gida muna da yara sama da talatin ba duka za su tashi su kira ba saboda makaranta da sun gama makaranta wani za su watsar da aiki sai kama aikin gwamnati abin da sai akwai muhimmi abu da na manta shin a ina ma kuke samu karfen nan da dan da an ce mana daga makera na da daga duwatsu masu kike haɗa karfe eh to mu kakanninmu da muka tashi da su sun mana bayani suna samu ainihin karfin tama ne tama idan aka samo shi da suke mana bayani za su haɗa ice sai su zuba wannan tama a sama ice za a gina shaka sai a zuba taman a sama ice sa kawo ice a zuba inda ka zan dalma sai a kunna mata wuta an kunna wuta sai a mata hanya nan inda za ta taru in ta narke nan sai ta dawo nan wurin ta taru na sai su ɗauko ta bayan ta daskare sai su fito da su daddatsa ta su yi garma su yi fatanya su yi kifiyoyi su yi mashi su yi sa wannan tamadin bayan yanyanka shi za a sarrafa shi a yi fatanya a yi garma a yi masu a yi kifiya da wuka haka eh, yawa su ta kuba duk da shi ake da wato dai da sunan zame ma duka na doki haka haka na makiran baki ke shi na gane na eh. gane na gane wato abin da nake nufi kaga dai ba kuna buƙatar wutar lantarki bane a'a ah. ah, ku dai kuna amfani da wuta ce irin ta murhu <laughs> ah, waɗanne irin abubuwa kuke so gwamnati ta kawo don ta inganta ko kuma ta sa sana'ar ku ta ƙara yin sauri ta yi muku sauƙin eh to mu dai abin da muke son abin da gwamnati za ta taimaka mana shi kawai za a taimaka mana da karfe ko kuɗi wanda za ta inganta mana kara inganta wannan sana'a namu shi ne muke fata wato kamar wannan kamfani na ajakuta da ke kogi mai mulmula karfe don za a haɗa kai kuma kuna samun kayan aiki daga wajen su da za ku so haka insha Allah insha Allah za inda ina da gwamnati za ta iya wannan to insha Allah in Allah da abin zai kawo mana sauki Ina da Jama'a ƙarshen firar kenan. Mako mai za idan Ubangiji Allah ya kai mu za ku ji mu da wani matashi wanda yana karatun boko amma kuma yana koyon sana'ar kira. A madadin bakon namu Alhaji Adamu sarkin makirar garki da wakilinmu Nasiru Adamu Alikaya da Chubahiro Diodene wanda ya shirya mana sauti. Ni Salo Garba ke cewa kasance cikin koshin lafiya da alheri. kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. ya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta